muna cikin abin na na darasinmu a cikin wannan sura wato suratul haka idan ba kumance ba Allah ya taimake mu Allah ya sa mai karshe mai kyau Allah ya kare mu daga sharran duk wani mai nuhin mu da shiri Allah duk wani wanda ka san mana wace gare mu sharri na Allah kai mana magani ne amin kare mu daga sharri ne kuma ka sa mai karshe mai kyau amin to aya ta 38 ma kwana fala uqsimu bima tusirun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ya أثبت fi يتبت فيما يأتي cikin abin da ke zuwa Allah ya tabbata cewa annal qur'ana lalle qur'ani huwa nafsu da'watil haqa shi Ƙur'ani shine hakikanin kira ta gaskiya a asabita tabbatacciya min inda ta'ala daga wurin Allah wato kiran Ƙur'ani shine ake ce ma da'watul haqa faƙala eh, abin na fala uƙusimu ba sai na yi rantsuwa ba ko kuma abin na uƙusimu ina rantsuwa wato ina rantsuwa ƙasaman ma'akadan rantsuwa wadda an mai ƙarhi bai ma tubsiruna da abin da kuke gani mina makalukati na halittu wa ma la tubsiruna min da abin da ba ku gani wato ina rantsuwa da abin da kuka gani ina rantsuwa da wanda ba ku gani idan lamata ta zama za'ida idan kuma ta zama musu batawa to ba sai na rantsuwa da abin da kuke gani ba kun ba sai na rantsuwa da wanda ba ku gani ba inna shi alqur'ani la qawlu rasulin karim magana ce ta manzo mai karamci qala hu risalata anillahi ta'ala manzo ya hada wannan magana ta alqur'ani daga sako daga Allah wa abin nan wa wasafar rasula bi karimin ya sifanta manzo cewa abin rasulin karimin ya ce manzo na mai karamci ai karimu alallahi mutum na wanda yake mai karamci ga allah wa huwa gayatul karami shine isa matuka ga karamci abinda ake ce ma karamci huwar bodo al masawu ila akhlaq wato nisanta ga duk wasu ɗabi'un da ba su da kyawu to manzo ya nisanci duk miyagun ɗabi'u ko shi shine ma'anar karim wa huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kaunuhu karima alallahi zama ne mutum mai daraja wurin Allah yamna'u wa an yansibal kadhiba ila Allah ta'ala zama ne mai daraja wurin Allah yana hana shi ya jingina karya ya dora ma Allah abinda Allah bai ce ba saboda haka duk abinda kun ji manzo Allah ya faɗa gaskiya ne wa huwa wa ma huwa shi qur'ani bai kasance bai kauli sha'irin maganan mawaki ba qur'ani ba maganan mawaki ba ce amma kalilan ma tu'minuna kadan ne kuke kadan ne kware kuke imani li'inadikun saboda abin nan kin gaskiya ku li zuhuril qur'ani saboda kuna kyamar bayyana qur'ani bayyana abin nan bayyana alqur'ani wato bambancin da alqur'ani li zuhuril farqi don bayyana bambanci bayyana alqur'ani wa sha'ir akwai bambanci qur'ani ba waka bane kuma bai yi kama da ita ba ya bambanta da ita amma saboda ƙin gaskiyarsu suna cewa annabi waka ce ya zo da ita annabi abin na bokanci na ya zo da shi allah ya ce ba gaskiya ba ne annabi mai karamci na ga allah don haka ba zai yi ma allah karya ya jingina mai abin da allah bai ce ba wala bi kauli kahin wala bi ƙauli kahin ma tanzilun min rabbil alamin kuma shi qur'ani walabi bi qawli ba magana boka bace wato ba magana ce ta boka ba boka ba abin kwarai bane kalilan ma tadhakkarun kadan ne kwarai kuke wazantuwa wato kuna wazantuwa kadan ne kwarai anna ahwalahu sallallahu alaihi wa sallama wato dabi'un annabi mutanafiyatun ta saba le abin nan le dariƙatul kahini ga hanyar boka wato ɗabi'un annabi sun saba ma hanyar da boka yake bi wato ba hanya guda ba ce ƙur'ani da boka wa anna ma'aniyar ƙur'an tunabi ma'aniyar kahana ma'anonin ƙur'ani ta saba ma'anonin bokanci saboda haka kalilan ma ta zakaru na kaɗan ne ƙwarai kuke wa Alƙira alƙira'atu bi ta fi wa bi qira'atin bil ya'i qalilan wa ma wa ma wato abin wato abin nan ne kware masu azantuwa cikin ku ba su da yawa wal ma'ana annahum amanu bi ashiya wato su sun imani da ashiya abubuwa yan kaɗan kuma abin kuma abin nan suna tunata wato yan abubuwa kaɗan suke tunawa mai yawa ba su tunani abin da ba su tunani kwarai bi ma a tabihi annabi sallallahu alaihi wasallama min khairi wato abubuwan da annabi ya zo da suna alheri ba su tunani a kansu wasila da sada zumunta da ya zo da ita wal afafu da kamun kai da adalci falan tuguna anun shay'a ba musu umhanin komi ba duk ba su ga wannan ba abinda kawai suke tunani yan an karanta wace hanya za su bi don su yi tsuka ga abin da an ka taho da shi Allah ya kare mu balhuwa a a shi ƙur'ani tanzilu min rabbil alamin saukowa ne daga Allah ubangijin talikai kama huwa kama wanda yake bi lafazihi wa ma'anihi shi ƙur'ani yadda kun ka gane haka Allah ya saukar da shi lafazin nan nashi haka ya taho ma'anonin nan nashi haka sun ka taho laisa li ahadin illallahu fi shay'un babu wani da adda wani abu cikin qur'ani in ba Allah ba walau taqawwala walau taqawwala alaina ba'd alqawil la akhadna minhu bil yamin walau ta kawala alaina ba adala kawili da a ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana sashen magana wadda bamu ce ba yace mu mun ka ce Allah ya ce damun masa hukunci ai walau ta nabi wa alaina da a ce annabi ya kaga mana ba'dal aqawili sashen wata magana bi an qala anna ma lam naqulu ya fada gare mu abinda ba mu ce ba yace mun ce to la akhazna minhu da mun kama gare shi ai lanilna minhu da mun kama gare shi wato don azaba haka bilemini da damanmu da mun kama shi da damanmu bilkuwa wal kudura mai amfani da damanmu da ƙarhin da muke da shi da kuduranmu mu kama shi yadda ya kamata saboda haka tun da kun ka gaba mu kama shi ba ko bai koyi mana ƙarya ba tun da allah bai ƙarya ya ce inda annabi ya mai ƙarya da ya kan mai to tun da ko kun ka bai kama shi ba bai mai ƙarya ba allah ya kare mu sun malakata na ثم لقطعنا منه الوتين السجن فما منكم من أحد عنه حاجزين wato da ya faɗa mana wata magana da bamu ce ba da mun kama shi da daman mu sun malakata na min na sannan mu yanke mai jijiyar nan da aka ce ma halwatina niyadul qalbi wata jijiya ce ta zuciya wa huwa irqun jijiya ce muttasilun bihi wadda ke saduwa da zuciyar mutum idza idza in qata in wannan jijiya ya yanke mata sahibu mai jijiyar nan zai mutu saboda haka inda annabi ya muna karya da mai mai damkar da za ta kace jijiyar nan mu kashe shi to tunda kun ka gaba mu kashe shi ba bai muna karya ba fa ma minkum min ahadin babu wani guda daga cikin ku min ahadin abin nan ismu abin nan ma min abin nan za ida li ta'kidin nafai wa minkum wato halun min ahadin halun min ahadin fi fa ma minkum min ahadin wa ma minkum min ahadin anhu hajizina cikin ku babu wani guda da zai hana mu makamai haimani na babu mai ikon ya hana mu makama shi wato abin nan hajizina wa abin nan kabru ma wa abin nan wa jumi'a an yi jam'i ne fa ma minkum min ahadin anhu an ka ce hajizi li anna ahadan fi siyakin nafai don an ka ce ahadan ga siyakin korewa fi siyakin nafai to bi ma'ana aljam'i ma'anar jam'i yake bayarwa wada miru anhu da ya ce abin na anhu Haji na ha'ud da miri lin nabi sallallahu alaihi wasallam ba mai iya hana kamma annabin na inda ya mana karya ai lama ne alana minhu ba mai hana mu makama shi min haisul azabi ta iqabi eh, eh, ta huska mai azaba amma da kun ka gama makama shi ba to bai muna laifi ba innahu wa innahu latazkiratun lil وإنا لنعلم أن منكم مكذبين كما وإنه واتو للشي القرآن لتذكرة تناتوا للمتقين غبايا الله ما ستكوا الله كسامة cikinsu آمين وإنا لنعلم كما للي من سني أن منكم أيها الناس مكذبون بالقرآن ya ku mutane cikin ku akwai masu karyatawa musaddiki na kuma akwai masu gazgantawa to Allah ka sa mu cikin masu gazgantawa ba masu karyatawa ba amin wa innahu wa innahu la hasaratun ala al-kafirin وإنه لحق اليقين وإنه كما شيء أبنا القرآن لحسرة abin الكافرين واتو hasara لحسرة nadama ne ga kahirai. wato eh, za su yi nadama a akan matsalolin alkur'ani shi alkur'ani duk wanda ya karyata shi sai ya yi nadama idza ra'au idza sun ka ga kaga musaddiki na ladar da za a ba waɗanda sun ka gasganta shi wa iqabal na biyu sun kaga azabar da za a wa waɗanda suka karyata shi to za su yi nadama kwarai wannan lokaci wa hula haƙula yaƙi yaqini shi gaskiya ce ta yaƙini min idafati sifa lil wato marmakon la yaqinal haƙƙa. ai abin na almutai abin na abin na almutai kani alhaqa wato shi alqur'ani wato littahi ne tabbatacce kuma abin nan na gaskiya wa haƙul yaƙini an ce haƙul yaƙini ko ka ilmul yaƙini ya ɗara ilimin yaƙini wa abin na na waƙala ibn umar huwa kadhalika wato haka nan na alaƙinu alaƙinu alhaƙa shi ƙur'ani wato alaƙinu wato yaƙini in an ce ƙini wa mahadul ƙini da kuma tsintsai ne shine haƙul ƙini to Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana imani da alƙur'ani fasabbe fasabbe bismi rabbi azim fasabbe bismi rabbikal azim ka yi tasbihi wato da da sunan ka mai girma wato can da ya alhaqul yaqina ay al yaqinu al wato fasabbe shi qur'ani abin da gaskiya ne to fasabbe ka yi tasbihi nazzih nazzih ya muhammad ya muhammad wato ka tsalkake bismi rabbikal azim da suna ubangijin ka mai girma wato Allah subhanahu wataala ya kare wannan sura da cewa annabi shi tasbihi hmm. yace subhana rabbiyal azim da haka ya ce abin nan fasabbi bismi rabbikal azim wato ka ce subhana rabbiyal azim ai a fa huwa a'zamu ni'matan min Allah wannan ƙur'ani ni'ima ce babba daga Allah ta'ala alaika wato ba annabi ƙur'ani ni'ima ce wadda an mai girma daga Allah zuwa ga annabi ko ba abin nan annabi ba duk wanda Allah ya ba alƙur'ani in dai ya gane shi to babu shakka Allah ya ba shi ni'ima babba wadda komi ana iya samu da ita in dai an bi Allah nema alkur'ani Komi ana iya samu da ita ana iya samun duniya kuma a samu lahira da ita saboda haka ni'ima ce babba Allah ya azirta mu ita mm. to wannan sura ta kare da daraja ta kuma da ta, Allah ka kara mana imani da lahiya kuma Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya ka haɗa kan mahukuntan tarayya na ƙasa ka haɗa kan mahukuntan wannan jiha ta mu su duka Allah ka zauna da su lahiya Allah ka ƙara mana imani da tsoronka kuma ka kare mu daga sharrori ko waɗanne iri ka kare ƙasa ka kare jiha don darajar sunayenka da sifofinka maɗaukaka to sura ta ƙare sai suratul ma'arij سورة المعارج مكية وهي أربع وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة سورة المعارج مكية ta sauka makka kun surorin da suka sauka makka suna, suna magana ga duk abin da sun kai ba da ƙari gare shi ne tauhidi tohiya arba'un wa arba'una aya tana da ayoyi arba'in da hudu wa har ra'isi jagoran abin da take karantawa bayanu subutu ko il azabi bayanan tabbata cewa lalle babu shakka azaba za ta uku ku kufari ga kahirai babu shakka Allah zai azabtar da kahirai la mahala babu makawa wa da'un nafsi wa dawa'iha tana magana kuma ciwon da aggarai, da kuma maganin da rai za ta sha ta warki rai yana da ciwo akwai kuma maganin da in ya sha zai warki to Allah ya taimake mu bismillahir rahmanir rahim sa'ala sa'ilun mai roko ya roka ai da ada'in mai addu'a yayi addu'a bi azabin waqi'a yayi addu'a cewa Allah ya kawo azaba wannan an ce mallan nadar bin haris ne shine adda irin wannan ra'ayi inda dakin ka'aba فإن كان هذا هو الحق من عندك فأملك وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من أمطر علينا حجارة من السماء فأمطر علينا حجارة من na bi wannan an ce shine dalilin sauka amma wasu cewa suka yi dai wannan sarkin makka ne yayi addu'a inda dakin ka'aba ya ce da su da muhammad in muhammad ya zo da abin da an rashin gaskiya ya rikita su to allah shi halaka wanda bai da gaskiya sai mm. allah ya ce to sa'ala sa'ilun mai roƙo da da ya roƙa bai azabin waƙe domin wani lokaci Allah subhanahu ta'ala yana wa mutum nasiha amma in mutum ya roƙa sai a bashi to tun da sun yi roƙo sun ce wanda bai da gaskiya Allah ya halaka shi to su jira Allah ya ce to mai roƙo ya roƙa da azaba mai aukuwa lil na kuma ga kahire za ta auku don su abba su da gaskiya laisa laha da abin nan laisa lahu dafiya wato lil na laisa lahu dafiya babu mai turewa ga azaban nan azaban nan in ta zo ba mai ture ta na atulle azab wa kana ba'd abin nan ba'd kufari kuffari yad'u wani ka abin nan sashen kahire babban mallaminsu ko shugabansu yana addu'a ku ila azabi da cewa allah ya kawo azaba ya za a don izgili don bai yadda cewa in an yi kafirci azaba za a bai ba wata kadiban bi ko ihi kuma yana ganin ya karyata ne da aukuwa azabat wa qalu suka ce allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik ya allah idan wannan qur'ani da wannan Annabi, da wannan musulunci sun zama gaskiya daga wurinka to ka san da sani ba mu bi fa amdira alaina hijarata min samai kai mana ruwan duwatsu daga sama a wuce na bi azabin alimin ko kuma ka zo mana da azaba wanda an mai dadi. amma ka san da sani in dai gaskiya na ba mu bi ne to wannan addu'a da sun ka yi sai Allah ya ce to azab mai roƙo yayi roƙon addu'a kuma azaba zai zo yayi mai roƙo yayi roƙo da addu'a ya ce Allah ya kawo azaba kuma azabar za ta zo ba mai ture ta min Allah daga Allah za ta zo mutasilin bai wato za ta auku min Allah daga Allah zai alma'ariji ma'abuci abin nan mata wurin tattakawa masa'idar mala'ika wurin tattakawa mala'iku su hau fi samawa ta cikin sama shi Allah subhanahu wata'ala yana sama idan mala'iku za su je wuri ne ta arujul to mala'iku tana hawa ta tattakawan ga mataki ta taka wanga har ta kai sama ta'arujul mala'ikatu mala'iku tana tattakawa wa ruhu da jibrilu suna tattakawa ga inda ake hawa a ta sama ilaihi zuwa wurin Allah ai ila mahabada amrihi min sama wurin sauka al'amari ne na sama wa bi yawmin cikin wani ne muta'alliqun bi mahbubin ai ya kawala azabu biha azaba zai auko gare su fi yawmil qiyama a cikin ranar kiyama wanda yanin kiyama yana da tsanani ga kahirai kana miqdaruhu 50 alfasana tsawonai ya kai misalin shekara dubu hamsin amma su muminai suna gani ne kamar daga sallar asuba zuwa sallar azuhur amma su kahiri ya kai misalin shekara dubu hamsin suka gani ne saboda bala'in da suka fuskanta ciki ne bin nisbati ila kafiri wato dangane da kahiri shi ka gani ne misalin shekara abin na dubu hamsin lima yalka bihi shada'idi saboda abin da yake gamuwa da shi cikin abubuwan tsanani wasu in mutum na cikin tsanani sai ya ga lokaci ya abin nan lokaci ya daɗe bai yi ba kamar yanzu kun gani yanzu mutanen da allah ya kore ma suna jin daɗin azumi sai su ga azumi ya yi saurin ƙarewa amma waɗanda allah bai hore ma ba sai su ga amma watan ga ya daɗe nawa ga wata ashe dai kowanne akwai saura eh to kun ga saboda ba su saba da azumi ba wahalar da suka ji ciki ne ita ta tassa sun kaga ya dade bai wuce ba amma su waɗanda sun ka saba daɗin da suka ji ciki ne shi yasa suka gani ne har yayi sauri kwarai da gaske to kahirai na fuskanta azaba mai tsanani ciki ne kwarai wa amma almu'mina amma mu'mini wanda a mu'mini fa ya yakunu alaihi akhafu min salati makafi wato sai ya zama ga mu'mini ya hai sauki bisa ga sallah guda ta farin layu salliya fi duniya wadda zai sallace ta nan duniya saboda kun ga in yayi sallah asuba kamin zuwar an gama haka mumini ka gani ne kama ja a fil hadisi kama wanda ya zo cikin hadisi saboda haka kullum wanda ya bi Allah Allah na sauƙaƙa mai matsaloli kowace irin wahala ake ciki wanda duk ya bi Allah Allah zai sauƙaƙa mai matsaloli to wanda ya sauƙaƙa maka matsalar lahira da balle ta duniya kun ta duniya zai sauƙaƙa maka ita he da ta lahira sai dai wannan bai hana ya jarraba ka ka ɗan ji wahala amma inda za a kwatanta da waɗanda ba muminai ba za ka gane kai ma ko wahala baka jiya ba to bayan allah ya ba annabi labari sai kuma ya ba shi hankuri fasbir fasbir jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu قريبا الله يبا النبي ne hankuri fasbir ala tahammul adha adahum yi hankuri game da dauriya game da cutar da suka yi ma wato Allah ya sani suna cutawa annabi kwarai yace amma ka kai hankuri fasbir yi hankuri ga abin da suke maka ala tahammul adahum hatta ya ce amrullah haƙumanin Allah ya zo wato har lokacin da Allah zai masa hukunci ya taho kuma ka yi hankuri sabaran jamila hankuri wanda an mai kyau abinda a hankuri mai kyau laje za a fi ko da ka ka damu kakka bari a gane wato ka yi awabba ka damu ba ko da akwai damuwa sai ka ke banta da shi wanda ya aiko ka sai ka hito hili ka bayyana mai damuwarka wannan don shi zai maka magani to wannan shi aka ce musabarin jamil ya rauna husu suna ganin azaban nan da aka ce yadhunnuna zaton ta ai al'azab wato azaban nan suna zaton ta da nesa take gairo waƙin ba ta aukuwa don wanda ba mai wayo ba in an ka ce zuwa shekara dubu nan gaba za mu yi abu kaza sai shiga shekara dubu ka ai abin nan ba a yi saboda ya ga a wasu nisa bai sani ba kullum ma huwa atin karibun duk abin da an ka ci zai zo to kusa yake duk abin da an ka ci yana zuwa a kwana a tashi a kwana a tashi sai ka ga ya zo ku diba ku ga abin nan siyasa lokacin da an kai zaɓe shekara hudu ku diba ku ga kamar jiya yanzu batun zaɓe aka koma yi abu kamar jiya duk abin da an ka ce zai zo to kusa yake in dai kana da yawanci ne da lahiya za ka gani matsalar siyasa ɗaya ta ishe ku ku dibe ta da kyau ku gani kamar jiya an kai zaɓen nan yanzu gashi shirye-shiryen koma zaɓe aka koma yi shekara hudu har sun cika saboda haka a rika kulawa kiyama ba nesa take ba tun da kaji an ce tana zuwa to tana ta yi wani rahu ƙariba mu kuma muna gani ne na arifu wani alamu muna sani ne ƙariban kusa yake waƙi allah mahala babu shakka zai auku yawon matakunin sama yawon matakunin sama ukalmuhul wata watakunin jibalu kalihin ولا يسأل حميم حميما يوم تكون السماء رانا da sama za ta kasance muta'alliqun bi mahzubin ay yaqawal azabu azaba za ta auku yawma takunu as-sama'u kal ranar da sama za ta kasance wato kama darma kakka kaza ibil fidda kama azurfa wadda an ka narke wato tsakinta na ƙasa haka sama za ta daddake rannan ta narke gaba ɗaya yadda ka san ana narke azurfa haka za sama za ta narke ta zama ruwa wata kunul jibalu kal'ihin duwatsu ta zama kamar gashin dabbobi aika sufi filhifa wajen sauki wadda da tashi sama yan iska ya bugu birri yan iska ya bugu sai ta koma kamar gashin dabbobi ka san gashin dabbobi idan ka ɗebo shi ka aje shuri guda kai yanke ko baka daddake ba da iska ya bugu ko guda ba ka gani don sauƙin ɗauka da shi iska zai ɗauke shi to ranar kiyama haka sama za ta koma ta koma duk ta daddake ta koma wani gari mai taushi iska na kwashewa saboda hitinar ranar kiyama duk ƙarhin gada aga sama ta narke ranar saboda hitinar ta wala ya salu hamimun hamima wani dan uwa bai tambaya dan uwa ne ba mai cewa ina wani saboda kowa abin da yake ciki ya isa ai karibun karibahu makusanci bai tambayar makusanci ne lishigali kullum da hali don kowaninsu ya shagala da nashi hali yubassaru na hun yubassaru na hun ya waddul mujirimu law min azabi yawma idin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi ومن في الأرض جميعا ثم ينجي wato wala ya sa'alu hamima wani dan uwa bai tambaya dan uwa ne kun ba ganin su abba ayi ba yubassaru nahum suna ganin yan uwan nasu amma saboda hitina kowa ta kai ne ya kai yubsiru ahma'u yan uwan suna ganin junan su ba ba'dan sashi na ganin sashi kuma abin na gasu suna ganin abin na junan su kuma wa abin nan waya ta nazaro kuma abin nan waya ta tsara ƙon kuma suna satar abin nan kallo ta gehen juna amma ba su magana da juna wala ya ta kallamuna ba su yin magana walfe lufi ya bassaru na hau wato abin nan mabniyar lil majhul walwawa na ibul fa'i abin nan wa huwa abin nan mafa'ulun bihi ta ati abin nan ma'lum mafa'ulun bihi thani wa jumlatun musalifa ya ce abin da ya waddul mujrimu shi abin da in rana ta yi ya waddul mujrimu wanda an mai laihi yana buri ai ya alkafiru kafiri yana buri da dai zai samu a wato kafiri yana guri gurin da yake yi inda zai samu an yafta lau yaftadi to da zai ba da fansarar na inda kahiri zai samu to da zai yi fansa min azabi yau mai idin ga azabar wannan rana yau mai idin bi kasar mimi wa ƙuri'a bi fata ya yau mai idin bi banihi saboda azabar da kahiri ya gani inda yana yi wa lauyar da yana yi wa ya ba da fansa to da ya ba da ɗiyanai su a kai su wuta shi a tserar da shi wa sahibati da matatai inda yana yi wa kuma ya ƙara har da matatai wa akhihi da wane da kanenai bi ya mika su wa fasilatihi da gabar da ya hito cikin ta wato kabila ay ashiratihi wato kabila ta li fasili mina don fitowa ta daga cikin ta Allah shi tawihi wadda take taro shi cikin abin da na kabilarta ay abin na na tadmanu wadda ta kunshe cikin kabilarta to da yana yiwa ya bashi su kamar in bahaushe na yace ce duk hausawa idan ɗan najeriya na ce duk ɗan najeriya a kai su wata shi a tseren da shi inda yana yiwa da ya yi allah ya ce kai ba shi ɗaya ba wa man fil ardi jami'a inda yana yiwa ya ce duk wanda a duniya ya bashe su duk a kone su su mai jihi sannan shi a tseren da shi to da yana yiwa ya ce da ya yi saboda tsoron ya yi girma komi yana iya ba su basuwa ranar don ya tsere shi yasa aka lissafta waɗanga abubuwa komi mutum rannan yana ba su don ya tsere saboda abin nan saboda na da ranar kiyama take da ita zalika abin nan ya ba da zalika da iftida wannan fansar adaba ala abin nan ala yaftadi wato da yana yiwa ya ba da komi da komi hamman fil da jami'a kullum jami'a a tsirar da shi yace da yayi Allah ya ce kalla ba an san fansar nan kalla inna la نزاعة للشواء تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى الله يتي كلا واتو باكر ببنسا أرد لما يوده واتو Allah يا yi raddi ga abin nan da yaka buri burin da yaka ya da abin nan da ɗiya ne da mata te da yanne ne da ƙanne ne da ƙabila te da wa'anda a cikin ƙasa gaba ɗai allah ya ce kalla shi bar wannan magana ba a karɓar wato inna ha ai alƙissa wannan abin nan ƙissa abin nan abin nan almarjau almarjau ilaha al'amur wadda aka mai da al'amari gare ta wato shine lazza wato makoma te wato rannan ita ce lazza lazza ismu jahannama suna na cikin sunayen jahannama saboda haka hawa mu ne amina sarfi ta tatalazza don ita tana kunuwa da su in sun shiga ai tatalahabu alal tana horuwa ga kahirai wato tana kamawa sosai wajen kuna kahirai nazza'atan lishawa kuma mai cirewa ta gashawa gashin kafa ta kai ita wannan wuta da an sa mutum ciki kun san kan mutum duk abin da ya taba shi mutum ya hijin zahi bisa ga ya taba jiki ne to ita da an sa mutum kan ta ka fara hedewa ta ɗebe ta kai sai don ta ji daɗin kuna kwallon mutum ah, ita wannan wuta kenan za a tallashewa mai cirewa ga fata kai jam'u shawatin wahiya jildatu ra'asi shine fata kai ta dawo, abin nan ita wannan wuta ta da'u mana a dabara saboda duk kahiri ya ga da kaɗuwar ɗan uwa ne an cire mai fata kai an kama babbaka ta yi sai shi ma ya ji tsoro sai ta ɗora kira ne shigo mana shigo mana kun san abin da ya sa kusu ya fada wuta wato ya ga abin da ya ƙari ne can waje saboda haka tana buga mai tsawa har ya fada cikinta ta dawo mana adabar anil iman tana kiran duk wanda ya kawo da kai ga imani da an ta kula lahu tana ce mai ilayya ganinan tahonan to duk wanda ya kawo da kai ga alkur'ani wata walla ya ba da baya amma yi dulabu mini ga abin da ake nema gare wanda aka neman hu ya fuskanto shi min amali khairi na ayyuka alheri ya ƙi to duk wanda aka kira ga alheri ya ayyuka alheri ya ƙi aikatawa to ranar kiyama shine wanda wannan wuta take kira ne kuma shine wanda za a sa cikin wannan wuta wanda aka kira ga alheri wato ayyuka alheri da dan abin da Allah ya bashi kun san shi aiki alheri ba sai mutum ya tara dukiya da yawa ba alheri wato ɗabi'a ce kuma sabona alheri ɗabi'a ce kuma sabona to shi ana ta kira ya kau da kai abin nan wata walla ya kau da kai ga aikata ayyuka alheri sannan waje ma'almala bil haram ya tara dukiya ta hanyar haram marmakon ya tara ta ta hanyar haram shi wani aiki da ita sai bai yi ba wa a yasa ta cikin jikka ya ɗaura bakin jikkar ya samu dukiyar kuma ya sa cikin jikka ya daura bakin jikkat fa'awa ai amsaka hufi wa ya rike dukiyar cikin jikka ta walam yu'addi ya anu? bai ba da haƙƙin Allah cikin minan nafaqatil wajiba na ciyarwa wadda an wajibi wa nafila da ta nafila ba saboda kun san shi musulmi in dai musulmi na duk dukiyar da aga hannu ne in dai ta kai nisabi kuma ta kai shekara to shari'ar Allah tana buƙatar zakka gare ta in dai ta musulmi ta in dai musulmi na adda ita saboda haka an ka ce ya tara dukiya ta hanyar haram wa jama'al mala bil haram ya tara dukiya ta haram kun ga laihi na tara dukiya ta haram amma kuma laihin da ya ƙara Allah ya ce fa'au'a sai ya sa cikin jikka bai hidda haƙƙin Allah ba kuma ya bido ta ta hanyar haram ya yi laihi wajen bido haram ɗin kuma ya zo bai ba da haƙƙin da Allah ya ɗora mai matsayi ne na musulmi ba kuma wa ya shiga da ita jikka ya boye ka hufi wa ya sa ta ya rike cikin jikka ta yi wala mai adda lahi anhu bai ba da haƙƙin Allah gare da dukiyar nan ba minan nafaqatil wajiba na cewa wadda an wajibi cewa wadda an wajibi tana da yawa bayan cewa zakka ciyar da kanka wajibi na ciyar da matanka da ɗiyanka da bayanka da dabbobinka wajibi na ciyar da uwayenka in sun tsufa kwarai wajibi na to duk bai yi waɗanga abubuwa ba sannan bai ciyar da ita ya ta aikin hajji ba don ciyar da dukiya ga musulmi ya ta aikin hajji wajibi na to duka bai waɗanga abubuwan da da da wadda a wajiba bai yi ba sai ya sa jikka ya ɓoye to laihi na biyu na laihi na biyu na laihi guda biɗowa ta hanyar haram laihi guda ƙin cewa inda Allah ya ce a ciyar shi Allah da ya guda biyu kamar da Qur'ani ya faɗa a nan saboda haka shi ar dalilin da yasa za a kone shi saboda haka in dai musulmi na ya samu dukiya in dai musulmi na to haƙoƙin da Allah ya ɗora musulunci bisa gare suna ko ina ku ya samu ta ko ina ya ta ya samu ta shi yasa kun ga an tambi maliki game da mutumin da ya samu haram kuma ya biya kuɗin aikin hajji ya ta yi aikin hajji maliki ya ce hajji na yayi hajjin da ya yi yayi sana'ar da ya ta hanyar haram to laihi na aikata haram na nan gare shi kuma zai biya wannan haƙƙi an ka lahira in bai tuba ba in wanda aka tuba ne Allah ya ɗauki to in bai tuba ba in ya zai biya amma dai hajji ne ya yi kun ga fata wadda imamu malik ya yi rahimahullah to Allah ya gabarta mana Allah kuma shi mana jagora innal insana innal insana إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن الإنسان للي جنس متون خلق هلوعا أن تشيش أبنا خلوعا واتو أبن دا أكيني خلوعا واتو واند باشد هم هنقلي بيد دوري دي wato idan alheri na samu bai iya daurewa ya abin da ya kamata in shiri ya samu bai iya daurewa shi hankuri wannan shi aka ce mahalo wato ɗabi'a ta abin nan ta kwaɗayi an halicci mutum da irinta kulika halu a halin muƙaddara ai kulika ma'alulan an halittai da illa abin nan bai ɗabi'a halu'in da ɗabi'a irin ta halu wa tafsiru fassara halu'a idan masa sharru zuwa wanda yake in shari ya samai sai ya kasa hankuri wakata masa shari lahu lokacin da shiri ya samai sai ya kasa hankuri na ɗaya kenan wai za masa alkhairu manu'a in alheri ya samai sai ya hana haƙƙin Allah ciki to wanda ya haɗa waɗanga sifofi guda biyu idan shari ya samai bai iya hankuri in ya samu alheri bai iya ba da haƙƙin Allah to shi aka ce mahadu'a wato idza masa alkhairu manu'a waqata masal khairu lahu lokacin da alheri ya samai to lokacin nan sai shi hana haƙƙin Allah ai almala lokacin da ya samu haƙƙin ya samu dukiya wa mamnu'un li haƙƙin lahi sai ya hana haƙƙin Allah cikin dukiyar to duk wanda adda irin wannan ɗabi'a to yana da shi ake ce mahalo idan talauci ya mai bai hankuri sai shi ta magana shi ta abubuwan da ba daidai ba idan wadata ta samai sai ya ƙi taimako ya ƙi ba da haƙoƙin shari'a to duk wanda haka shi ake ce mahalu'u Allah ya tsare mu to illal musallin illal musallin alladhina hum ala salatihim da'imun wannan shine ciwon dan adamu idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua ciwon dan adamu kenan to ga maganin ciwon nan wanda zai sha sai ya warki sun ba zakara dawa hadil illa sannan Allah ya ambaci maganin wannan illa wato wannan ciwo min al'insani ga mutum bi Musa mustasniya min al'insani da cewa ta ya toge daga mutum jinsin mutum ya toge wasu wa yace musalli na sai dai masu sallah don wanda ka sallah ita sallah in dai ta yi kyau in dai ta yi kyau tanha an munkari in dai ta yi kyau tana hana abubuwan duk da an alfasha an ce alfasha duk wani abin da an haram babba to ya shiga cikin alfasha saboda haka hana haƙƙin Allah hana haƙƙin Allah bayan mutum yana musulmi ya hana haƙƙin Allah ga abin da Allah ya bashi to babban zunubi ne alfasha ne to amma maganin da mutum zai sha ya bar waɗannan abubuwa ya tsare sallah da kyau illal musallina sai dai masu sallah almuminu mumini almumini na muminai li'anna salata shar'iyya don sallah in ta shari'a in ta cika ka'idodin shari'a yassal zimu a da'uha al'imani imani ka sa a bashe ta wa inna salata tanha an fasha'in wal munkar lalle ita sallah ko tana hana alfasha da abubuwan kyama saboda haka in dai sallar mutum ta yi kyau to da izinin Allah za ka iske shi gwargwadon iko yana ba da haƙoƙin da Allah ya ce a basuwa na hum ala salatihim da'imun wayanda suke masu dawama ga sallar su muwadhibun wala ya turkuna ha ba su barin ta ada'an ba shi ta ga lokaci wa da kuma ranko wato idan lalura ta kama su ko ta mantuwa ko wani abu sun kamance da sallah ko wata lalura da ta hana musu sallah to ba za su bar sallan nan su yi banza da ita ba za su dawo su bi ta kuma sai su gyara ta to wayannan mutane su Allah zai tsare su daga irin wannan ciwo da ake ce mahalu'a wato Allah zai kare su wallazina والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين في أموالهم حق معلوم كما سو مؤمني masu tsare sallah sune waɗanda cikin dukiyoyinsu haƙƙun ma'aluma akwai haƙƙi sananne huwa zakatu shine zakka akwai haƙƙi sananne shine zakka duk wanda yake musulmi na ya samu dukiya to akwai haƙƙun ma'alumun da Allah ya ɗora mai ba da zakka haƙƙun ma'alumun na to idan ya hidda wannan haƙƙi to Allah zai kare shi daga zama cikin halu'i lissa'ili suna ba da haƙƙoƙin na zakka misali lissa'ili ga wanda ya roƙa wani maharumi da wanda ya kame kai ne bai roƙa ba kun san mutane biyu suke akwai mai mutunci akwai mara mutunci shi mai mutunci ko da zai rasu da yunwa bai roƙawa mai mutunci amma mara mutunci ko da yana da abin da duk ya kaso in ya ga abin da ya kaso yana koma roƙa shi to mara mutunci kenan ɗabi'u na na marasa mutunci wato yawan roƙe-roƙe haka amma ɗabi'u na na mutanen kirki kamun kai gabarin roƙo saboda haka ya ce to da mai kamun kai bai roƙawa da mai roƙawa duk ana ba su ita zakka da ma da mai roƙawa da wanda bai roƙa wa duk ana ba su ba mutum guda ɗaya aka ba ba Walladina. Walladina yusaddiquna bi yawmiddin wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun wallazina yana ta bayanin mutanen kirki wallazina yusaddiquna bi yawmiddin suna wa'annan da suke gazgantawa da ranar sakamako wato ranar lahira Walladina hum min azabi rabbihim mushrikuna kuma suna wa'anda suke tsoro game da azaba ubangijin su khaifun kullun in an ce Allah bai son abu kaza to in sun kaga kansu cikin wannan hali tsoro suka ji suna ganin kamar zai iya kama su yanzu yanzu kullun cikin tsoron Allah suke game da game da azabobi ne walladina hum walladina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna عذاب ربهم غير مامون Inna عذاب ربهم غير مامون ba عذاب أبنجي ba abin amincewa ba ne. بني غير na نزول هو وقوه wato saukate da aukuwate ba abin amincewa ba ne wato azabar Allah ko yaushe yana iya saukar da ita domin lokaci yasa kuma duk sanda lokacin da ya ɗiba ya yi ko ba ku sani ba yana iya muku hukunci da shi'a to Allah ka tausaya mana Allah ka yi mana rangwami Allah ka yi mana rangwami walladina hum walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك la'adun walladina hum li furujin hafizuna kuma su mu'mine na kwarai suna waɗanda ke tsarewa daga farjojinsu wato duk abinda shari'a ta halitta musu na kare farjin su suna yi wannan mu'minai kenan na kwarai ba su aza sha'awa su illa ala azwajin sai ga matayensu in suna da matar awa ma malakat aymanuhum ko kuma abinda da su ta mallaka na bayi in suna da bayin min al-ima'i na bayi to duk wanda ya tsaya ga mata ta da sha'awa ta da kuma boya ta to waɗanga mutane bayan nawan gairu malumi na waɗanga ba a zargin su ga shari'a ga shari'a kowa ya tsaya ga mata ta da kuma boya ta to shari'a ba ta zargi ne amma ne ta gawara a zalika wanda ya biɗi wani abu wanda ba wannan ba ya biɗi wata wadda ba mata ta ba ba boya ta ba fa'ula'ika humul aduna waɗanga su ne 'yan ta'adda almutajawizuna alhalala wanda sun ga ketare abinda Allah ya halitta musu ila harami zuwa ga abinda ya haramta musu saboda haka kun ga anan Allah ya yi yabo ga alladina hum li furujihim hafizun Allah ya yi yabo ya girmama gare su abinda ake sanar da mu kowa ya yi kokari ya tsare farji ne kowa ya kokari ya tsare farji ne idan azumi ya kare maka sha'awarka alhamdulillah idan bai kare ma ba ka ɗauki duk wani matakin da Allah ya halitta wajen kare sha'awarka duk matakin da Allah ya halitta don ka kare sha'awarka ka ɗauke shi mana ta maimaita muku in kana da abin aure ka yi aure shi ya hi kada ka ce wai sai ka gama makaranta ko sai ka samu aiki Ba ka sani ba ko kana gama makarantar kamin ka mutu ba ka sani ba gaibi ne a cewa sai ka samu aiki ba ka sani ba ko kana nan da ranka kana samun aikin ko ba ka samu ba ka sani ba sannan yana yiwa rayuwarka ba ta da tsawo ba ta kai lokacin da samun aikin ba ka sani ba yi ƙoƙari ka yi ba dole sai kana da gida ba mutane nawa da gida nan wajajen mana ma gida yake banza haka sai kaga kowa da gida kowa da gida kai idan ka nan haka sai ka ga mutum ya rayu ya yi aure ya aurat ɗiya ne sun yi aure sun aurar duk gidan haya suke duk gidan haya suke ya rayu ya yi aure ya haihu ya aurat su ma sun haihu sun aurar duk gidan haya suke ba kowa da gida ba nan na da yake hili yake banza amma kai nan da ka tafi dan wuri ga yanan ruwa sun kewaye shi nan sun kewaye shi nan ina kaga hili inda haka kaka magana da ke gida wagga baiwa muna Allah yawa ita nan da 'yan kudinka wata shiya 200,000 sai ka samu hegi kuma nan da nan ba daɗewa ba gari zai kai can kana da 'yan kudinka in baka sa girman kai ba 200,000 sai ka tadda shigewa ka shigewa ka ciki radda ka samu sararin wata kuma sai ka yi radda ka samu sararin wata sai ka yi in ka gama tsarin gida radda Allah ya hore ma sai ka yi tsarin bakin garka nan na muke da wannan to kakkace sai ka gama gina ka tsare farjinka da kyau kuma idan abin na hanyoyin aure duk sun buwaya to a yi ƙoƙari ka amince da kan wannan da uwayenku sun ka sha kan wannan da uwayenku sun ka sha sun ka jikinsu ya yi ƙarhi sun ka yi kyau kyau ga sunan da su da ku ma in ya to da baba ne ba a gane wanda a baban saboda kanwa ta shanye duk ruwan da ka sa a samu wahala ga jiki ta shanye su duk ruwan da ka sa a samu wahala ga jiki ta shanye su to ku samu kanwa ku yi amfani da ita don ku kare mutuncin ku kare mutuncin ku Allah ya kare mana mutuncin mu baki daya amma wanda ya nemi wani abin sha'awa ba mata ce ko ɗaya ko boya ta ba to gaskiya wannan ɗan ta'adda na in ji alƙur'ani Allah ya kare mu eh lokaci gare su Allah ai ita kaddara ba ka jingina ga kaddara abinda Allah ya sa shi shiga ba ganin kafiri Allah ya kaddara mai kafirci amma ai ya mai azaba da shi ko to haka nan in ka dogara ga ga da baka san lokacin ta ba ka kibin umarnin da an ka baka kone ka zai ya baka umarni ka kibi kace ai akwai kaddara sadda an ka nawa sannan za ka babbake ka zai tunda ya baka umarni ka kibin umarni ne Allah ya gafarta mana والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاة والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون والذين هم لأماناتهم سنن كما سمو من يسون وإنن دا جمد أمانون سو واتو لأمانتهم وبي قراءة لأماناتهم وبي قراءة بالإفراد لأمانتهم أي ما alaihi عليه an أنك أمن musu gare أمر الدين والدنيا suna tsare amana ga duk amanar da aka ba su akwai al'amuran addini da Allah ya ba su amana suna tsarewa da kyau kuma a duniya in an ba su wata amana ta mata da ɗiya da dukiyar jama'a suna tsare amana da kyau to wa'annan da suke ga amanonin su wa ahdiyan da alƙawurra su almakuzu alaihi wa'anda an ka riƙa gare su fi zalika a cikin wannan ra'una suna kiyayewa da kyau hafizun walladhina hum bi shahadatihim wa'anda suke game da shaidodin su bil jam'i shahadatihim wa bi qira'atin bil ifrad shahadatihim qa'imun wanda suke bi shahadatihim qa'imun wato suna tsayuwa da shaida su ayyukimuna suna ba da shaidar yadda ya kamata wala yakatumuna ba su boye ta walladhina wa ala sala ala salatihim hafizun wa'annan da suke game da sallar su suna tsarewa da kyau kun ga ya fara da sallah kuma ya ruhi da sallah saboda muhimmancinta ai bi ada'iha game da ba da sallafi auqati a cikin lokutanta suna tsarewa suna bashe ta ala a hawaliha bisa ga halayenta mai kammala min al-itiyani bi jami'i wajibata suna zuwa da duk abin da ka wajibta musu cikin sallah wa sunaniha da sunnoninta duk suna tsarewa da kyawu wa min al-ishhadu daga ciki akwai kokari fiye abin nan tafarigiyar kalbi wajen kakkaɓe zuciya min alwasawasati daga wasawasi do abin na ah, ah, yana cikin abin na aikinsu wato suna tsare zukatansu ah, da kyau wajen abin na hana su yawan wasawasi da kuma abin na wariya da riya wa sum'a da sum'a wa da dhikr salati maimaita ambaton sallah da yayi wa abin nan wa wa wasafahum biha ya sifanta su da ita walan farko wa akhiran da karshe wannan bi itibarai ne da lura da abubuwa guda biyu lidalalati ala fadaliha wato don ba da abin ishara ga falalar sallah wato nuna sallah irin muhimmancin da take da shi da kuma abin nan fifikonta ala gairiha da kuma abin nan fifikonta akan wani wanda ba ita ba kala amirul mu'minina umar bin Amiru amirul mu'minina umar dan kaɗa ya ce wa man hafiza duk wanda ya tsare sallah wa hafaza alaiha yayi kiyayewa gare ta ya tsare ta da kyau da hafiza dinahu haqiqa ya tsare addini ne wa man da ya wanda ya walakanta ta fa huwa lima siwaha adiyu ya yayi walakantawa ga abin da ba ita ba ita sallah in mutum bai sa kokari ba kamar hajji bane sau daya yi ga shekara ba kamar zakka bace sau daya yi ga shekara ba kamar azumi bane sau daya wata guda aka yi ita sallah kullum sau biyar aka yi ba ko sau guda ba kullum sai an yi kullum sai an yi ba ko sau guda ba saboda haka tsare ta sai mutumin kirki to duk wanda ya tsare sallah to ya tsare sauran ibadodi na yi wa'anda an na shekara-shekara ya tsare su da kyau tun da kaga ya tsare ta ita da aka yi kullum kullum to ya tsare wa'annan da aka yi daga shekara sai shekara fasibatu mazakura sifofin da aka ambata a tamaniya guda takwas labudda min al-ittisabi bi jami'iha babu makawa dole mutum ya sifantu da dukkan waɗannan sifofi hatta ya kharujal insanu biha har mutum ya hita da waɗannan sifofi min ma dubi alaihi min min min tabai har ya hita daga abinda min halai har ya hita daga dabi'a halu'u da an ka ambata can kuma abin nan wai dullo alaihi qauluhu ta'ala abinda ka nuna haka nan maganar Allah subhanahu wata'ala ce sai an sibantu da su duka ulaikal mawsubuna bitilka tilka sifati kamaniya waɗanga da aka sifantawa da sifofin ga guda takwas fi jannati mukramuna dukkan su za a shigar da su cikin aljanna mukramuna ana karrama su ai mu'azzamuna ana girmama su bi anwa'il karamati da abubuwa daban-daban na karama wanda ake girmama su wato za a girmama su da ɗabi'u waɗanda an manya kowa ya tsare sallolin nan da kyau to da izina Allah Allah subhanahu wata'ala zai taimake shi to Allah kai maka roƙo waɗanga ka na ƙware da kan lissafta Allah ka sa mu cikin su Allah ka sa mu cikin su ka gafarta mana dukkan zunubanmu kuma ka sa mu yi ƙarshe mai kyawu nan za mu kwana insha Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi

eh annabi ya ce abin na a hitar da abin nan zawatar kuduri wal huyadi annabi ya ce hada masu haila su hita sai dai su in sun ka hita an ce ba cikin masallaci suka shiga ba gehen masallaci suka tsayawa don ya shahadna da'awatul musulmi don su halarci addu'o'in nan na musulmi musulmi na addu'a sosai ranar nan suna yi ma kasar su addu'a suna yi ma shugabanninsu addu'a suna wa musulmi addu'a to a ranar na ana so su ma mata hadda masu haila to su yi kokari su halarci masallaci shi masallacin idi kamar wada mun ka karanta da ku cikin sahihu muslim haka nan abin nan da sahihul bukhari wato ana so a ta yi a addu'a kuma addu'a da addu'o'in da ake so a yi waɗanda sun ka shahi jama'a ne gaba ɗaya saboda haka su musulmi sun sa abin da ke damunsu su yi makasarsu addu'a su wa shugabanninsu addu'a idan allah ya taimaki shugabannin ku ya shirya su to sai su yi maku adalci sai ku ji daɗi saboda annabi ya ce inna fil jasadi mudgatun lalle cikin jiki akwai wata tsoka iza salahat in ta gyaru salahal jasad kullu duk jiki zai gyaru wai za fasada idan ta ɓaci fasadar jasad kullu duk jiki zai ɓaci ala wahiyar kalbu ku saurara ita ce zuciya malamai sun yi itibaki cewa zuciya ita a sarki ga jiki ita a shugaban ƙasa na kowane jiki to idan ta gyaru ta zan alheri ta kaso to duk jikin nan ko yana so ko ƙafafu suna ciwo ko sun yi gyambo ƙato in zuciya ta ci kasuwa ta kaso a ta ƙasa yanzu kana ganin mutum ya kama ta yi a ƙasa saboda tsananin ɗa'ar jiki gare ta to idan allah ya shirya shugaba kun ga sai mutane ne su zanna kware su bi shi to abinda ake so mutane su wa shugabannin su addu'a idan Allah ya shirya su to duk sai ku zama na kwarai da zaran shugaban ku ya zama mai kyau ya zama hali ne mai kyau duk ƙasa sai ta yi kyau sai a samu lahiya da zaman lahiya to dan shi na aka so a ce da wururi ku te da wururi kuwa shugabannin tarayyar Najeriya addu'a kada ka kada ka ka takaita nan kun san na karanta muku nan wurin na karanta muku lokacin da malami ya kawo hadisan a nasiha ga shugabanni ya gama bayan ya gama kawo su ya ce ni a ce ina da addu'a guda ke bantacciya karɓaɓɓiya Allah ya faɗa min zai anshe ta ya ce wallahi ga shugaban musulmi zan sata aka ce don ya ce don na san Allah ya shirya shi duk ƙasa ta shirya in ya lalace duk ƙasa ta ɓaci saboda haka kada ka ce wai kai ba kasan shugabannin ƙasar ku ko shugabannin jihar ku kai ba za ka yi masa addu'a ba mutunan kirki kake ba mutunan banza kake ba mutunan kirki kake mutunan banza kake mutunan kware annabi ya kabi mutunan kware annabi ya kabi saboda haka ku te da wuri-wuri ku yi abin nan ku yi kabbarorin da ake yi ku yi salati ga annabi ku yi masu addu'a Allah zai karbi addu'a ran na Allah yana karba addu'a to ku yi ma ku addu'a da sun gyaru sai ka ji ko ina wuta ta mutu ko ina wuta ta mutu in sun ka gyaru Allah ya shirya mu ya shirya shugabannin ƙasarmu ya shirya shugabannin jihanmu ya haɗa kansu wuri guda da su da jama'a su kuma ya zaunar da ƙasa ya zaunar da jiha lahiya Allah ta mace ta samu yanzu ga sallar tahajjud ta tafi masallaci ko da tana haila ta tsaya wajen masallaci domin neman saduwa da lailatul kadar a'a in dai ga sallar abin nan ta hajjuta wannan ban karanta ba a ce mai haila ta yi wannan ban ba mai haila ta yi wannan ban ba saboda aka ban cewa ta tahi don ban wannan ba amma dai wancan da ni karanto gundarin baki annabi ya ce a hidda abin da zawatul khudur wal huyyadu ya ce duk a hishe su to wannan shi na ka ce amma wanga ban karanta ba saboda haka wanga ban cewa mata su hito ga tahajjud sai masu abin wayan da adda tsalki to wannan suna zuwa masallaci su yi sallah don masallacin annabi suna taruwa nan su yi sallah har yakan shigo da nihin ya ja doguwar sura sai ya ji kukan yaro ga uwatai sai ya ja gajerar sura ya ce don gudun kai ya ɓanna ma uwatai rai kun ga kenan suna tahowa to nan wa'annan masu sallah kenan saboda haka ni ma na ce masu sallah su tafi sai tambayar mu ta karshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman da wani fi sabilillahi a kan matsaloli daban-daban Allah ta tabara Allah ta tabara mutum da ya yi alwala har ya fara sallah sai ya ji cikin shi ya murna kuma ya ji kamar iska zai fito mai amma dai bai ji da iska da ba ya sarar su eh, in dai ya tabbatar da ba abin da ya hito mai sallah ta ta yi da dai zai fara na an ka ce kada mutum ya fara sai ya tabbatar da eh, natsuwa makaruhi ne ya fara sallah yana jin kashi ko yana jin boli saboda ba zai samu natsuwa cikakka ba amma in cikin sallah na al'amari ya zo mai in yana iya mace shi ya yi da sallah ta yahi in yana iyawa dan ko bai iyawa ya ce assalamu alaikum haka nan in ya gama ya dawo ya kuma sabo sallah lalura ce Allah ya taimake mu kuma Allah ya salati da sallama ga mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mana roƙonka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan badi wa samawati wal ardi al jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka gafarta mana laifukan da muke aikatawa da gangan da waɗanda muka yi da kuskure Allah ka gafarta mana laifukan da muka yi da barna da waɗanda muka yi da jahilci Allah ka gafarta mana laifukan da muka yi a boye da waɗanda muka yi bayyane alkhairi ka ga كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا واله كل شيء لا اله واحده لا اله الا انت انت تقي حوائجنا يا مولانا رب العالمين ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا هب لنا من لدنك ازواجا ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره Aamiin